تتواصل المقاومة الإسلامية Ƙarfin jajircewar Musulunci zai ci gaba da tunkarar da Yahudawa makiya, tare da baiwa Gaza da Falasɗinu agaji baya ga kare Lebanon da mutanen cikinta, sannan da mayar da martani kan kisan gillar da ake yi wa fararen hula. Akwai yiwuwar mu fuskanci kowane irin hari, amma cikin shiri muke, Idan Isra'ilawa suka ƙudiri niyyar shigo mana ta ƙasa, dakarun juyin juya halinmu na cikin shirin kota kwana don fafatawa ta ƙasa. mun shirya mun kintsa kuma da dogaranmu ga Allah maɗaukakin sarki muna da ƙwarin gwiwar cewa Isra'ila ba za ta cimma burinta ba za mu samu nasara a wannan yakin Isra'ila na aiwatar da kisan kare dangi a lokacin sassan Lebanon, sannan tana zaɓar ƙauyuka ɗaya bayan ɗaya tana kai musu hari. Tana kai farmaki kan fararen hula da ƙungiyoyin kiwon lafiya da waɗanda ke rayuwa kan tituna da waɗanda ke cikin gidajensu da suka haɗa da ƙananan yara da mata da dattawa. Mutanen nan ba sa gwabza yaƙi da mayaƙa, illa kawai sun zaɓi kisan ƙare dangi kan fararen hula da waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba. هؤلاء لا يقاتلون المقاتلين إنما هؤلاء يقتلون ويرتكبون المجازر بحق المدنيين والأبرياء